أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum. Wannan marice na Lahadi yau ya yi daidai da 24 ga watan uku watan Rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka koma shi Madina yau shekara ce ta 1400 da 32 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu na Baturi na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi usul sunna na Imam Ahmad sharhin Rabi a wannan gara da ta Al-Salis mai seje a gabacin gidan koko a birnin Maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi wanda yake darasin namu na yau ne darasi na hudu in Allah ya yarda mun zo inda kala malam yace wala tudraku bil uquli wal ahwa'i yana magana sunna ne yace ita sunna ba wai da hankalinka ne kake gano ta ba wai ba da san zuciya ake gano ta ba Ya'ani la tudraku bil uquli wal ahwa ba da hankali ne ake gano ta ko san zuciya ba in ta haka ne ai malaman falsafa sai a ce suna iya gano ta tudraku bin naqali yuridu as-sunnata yana nihin sunna kenan ana gano ta ne da cira tuta. daga ma'abucinta shine annabi sallallahu alaihi wa sallam turidul huda kana nihin shiriya? in dai kana nihin shiriya kana nihin sunna turidus sunnata turidul huda ta'allam idris to sai ka nemi ilimi ka nemi sanin sunna ka karanci darasi ka halarci darasoshin malamai ta hanyar haka sai ka san mai asunna mai ashirya amma mutum ya kaurace ma malamai ba sauraron kasa ba zuwa majalisoshin malamai kaka za a iya samu shirya ko yaushe wani malami mai daɗin baki zo yi bayani shikenan sai ya farauce ka amma in ka sa littafi ka karanta ka ji ka karanta ka gani aka karanta ma ka ji sai a ɗan rage wancan kawan gai sauti biyu idan ya zan an karanta ma a littafi ka gani to yanzu kai ka karanta da kanka zan ci amma wayo bai taso ba amma idan ya zan daɗin baki ne na kasa kaɗai za ka yi baka karanta littafi ba to yanzu ma wani mai daɗin bakin yi bayani sai ka ɗauka wanga ya wancan iya magana shikenan sai ka amma in ka karanta ka sani ka saurare ka ga wasu malamai ka ƙara ƙarfi to yanzu idan wani ya zo zai tunkuɗe ka bai iya tunkuɗe ka wa idza ja'at sunnatu tafaqqah fiha istakadim aqalaka fi fiqiha idan aka ce sunna ta zo to sai ka zurfa fiqihu ka zurfa fahimtar ka cikinta, ta na sanin hukunce hukuncen da ta kunsa ka hidimantar da hankalinka cikin neman fahimtar fiƙihunta. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah ya nuface shi da alheri sai ya zurfafa mai fiqihu cikin addini wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hitar da shi cikin kitabul ilimi babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini a wannan babi muslim ya tarda da shi kitabuz zakat babu nahyi anil mas'ala babi na an hana yin roƙe-roƙen da ya saba ma shari'a amma biduna nususin wa biduna sunnatin wa turidu an taqula fi dinillahi fa hadha min alqawli ala allahi bighairi ilmi amma haka nan kawai kan tankarum in ji bahaushe babu nasoshi qur'ani ko hadisi babu sunna ba magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kake nihin ka faɗi wata magana cikin addini cewa kaza halal ne ko haram ne ko ibada ne wannan yana daga cikin yin magana ka jingina ta ga Allah ba tare da hujja ba saboda haka ka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul ce inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah na cewa ka sani ce ma mutane abinda kawai ubangiji na haramta alfawahisha ayyukan alfasha na sabo abinda ke bayyana nashi da abinda ya ɓoyu, alfasha ɓoye da bayyane an hana ta sabo ɓoye da bayyane an hana shi wal ithma wal bagaya da duk zunubi da duk ketare iyaka da gairil haƙƙi ba tare da wato gaskiya ba kuma ya hana wa an tushriku billahi ma na yunzil sultana ya hana ku haɗa Allah, shi Allah kan shi ya hana ku haɗa shi da wani abokin tarewa abin da bai sabkar da wani dalili game da shi ba. Wa an taƙulu alallahi ma la ta'lamuna kuma ya hana ku faɗi wata magana ku jingina mai shi Allah abin da ba ku da hujja ba ku da masaniya kan cewa ya dace a jingina shi ga Allah. Suratul Araf ayat 33. Sai ma ya ce fa la budda lil muslimi min tawqifin ila babu wata makawa ga musulmi ga dole ya tsaya ya jira tauƙifi cikin magana aƙida ya jira mi Allah ya ce ko mi annabi ya ce fil ibadati ko ɗaukan nan kabar ta ali akan banna kastocin fil fil ibadati fil halali fil harami a cikin ibadodi a cikin halak a cikin haram fi umuri duniya al'amarin duniya wannan ijtihad wannan sai ka ijtihadin kai bakin kokarin amma dai in dai addini ne aqida ko ibada ko cewa halal ne kaza ko cewa haramun ne to wannan fa babu makawa fa labudul muslimin tauqif ba makawa ga musulmi ya jira har ya ji mi shari'a ta ce annabi ya ce ko mi qur'ani ya faɗa amma al'amarin duniya wannan ya ishtihada shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin shi yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka hi kowa sanin al'amarin duniya wannan wajen iya sanin noma noman dawa na bukatar kaza noman gujiya na bukatar kaza noman gero na bukatar kaza wannan annabi ya ba ku yanci anan sallallahu alaihi wasallam amma wajen a ce kaza halal ne ko haram ne ko ga yadda za a ibada kaza ko ta kaza ko tana da lada kaza to wannan fa dole ka jira nasu ni Allah ya ce ni annabi ya ce nan ba magana ka bace al asal fi dini at tahrimu illa ma azna fihi shari'u asali cikin addini haramci sai abinda mai shari'a ya yi izini game da shi fa iza da kalta bi aqalika fi dinillahi ittaba'ata hawaka sadda duk ka hankalinka cikin addini ka yanke hukunci da cewa halak ko haram ko kaza ibada ne ko akwai lada kaza to a lokacin ka bi son zuciyarka wa qulta ala allahi bi ilmi kuma ka faɗi magana ka jingina ma Allah ba tare da hujja ba saboda da ka ce kaza halal ne kana nihin Allah ya halatta shi da ka ce kaza haram ne kana nihin Allah ya haramta shi da ka ce kaza ibada ne kana nihin Allah ya saukar da wannan ibada to idan ya zan hankalinka ne ka sa kai haka ba ka da bambanci da yan falsafa shikenan masu tsara duniya da hankalinsu wa hadha min akbar dhunubi malai yace wannan yana daga cikin mahi girman zunubi fi ba'd al ahyani yasilu ila akbar min shirki a cikin wani lokuta ma irin wanga zunubin yakan kai mutum zuwa ga mahi girman shirka shirka ta girma mai hidda ka daga musulunci kama qalibin eh, kama qalibin al-qayyim kama yadda ibn al-qayyim ya faɗa annahu shara hadhihi al-aya dan yayi sharhin wannan ayat wa qala yace innan nassa tadarraja fiha min al-adna ila al-a'la wannan nassi dake cikin waccan aya da muka karanta sai yace ya faro ni daga daraja ta ƙasa zuwa daraja ta sama azamuha mahi girman laihi ciki alƙawla ala Allah da gairi ilmi yin faɗa ta halatta abu ko haramta shi ko cewa ibada ne ko cewa yana da lada kaza ka faɗe ta ka jingina ga Allah ka nuna Allah ya faɗi haka da gairi ilimin ba tare da hujja ba wannan a azamu min shirki wannan ya fi girma daga shirka li'annahu yadkhulu fihi shirku wa ghayruhu dan cikin wagga magana shirkan na iya shiga ciki abinda ma ba shirka ba na iya shiga ciki wa amma shirku amma ita shirka wa mashirku shirka ba ta zama illa min aqwali ahli batili wa ahli dalali ba ce sai daga maganganu ma'abuta fata ma'abuta banna masu batacce aqida da ma'abuta bata amma in kai ga magana cewa kaza halal ne ko haram ne ka sa hankalinka kai haka ka jingina abin ga Allah ka kirkiro ibada da hankalinka kana ganin ta dace kace ibada ce a samu lada to a lokacin kai abin da wato ya zan shirka ce mai girma saboda ya tattaro abinda ba shirka ba ko ya tattaro abinda ke shirka karama ya tattaro abinda ke shirka ba kama Allah ƙarya kama annaba ƙarya kana ganin wanda yamma Allah da annaba ƙarya waye zanubin shi a duniyar nan ba da yace fal hazar al hazar min takallum fi dinillah ka shedin ka ka shedin ka daga yin magana ka furta zance a cikin addini da yanke hukunci bil hawa da san zuciya ta hanyar san zuciyarka kawai hujja da san zuciyarka yake tiraran bil akali dan ruduwarka da ganin cewa kana da kaihin hankali wa zakai da ruduwarka cewa kana da hazaka ha wal fahmi da eh, ruduwarka cewa kana da cikakkiyar fahimta wa mal fiqhu fi hadha an-nas abinda fiqhu yake cikin wannan nasi kama huwa sha'anu fi sahaba wa tabi'ina kamar yadda sha'anin yake game da al'amarin sahabbai da tabi'ai nassin nan Allah ya ce annabi ya ce to nan ne fike wai ba wai ka wayoyi ka ba wa kama kala huna kamar ma yadda ya fadi anan shi Imam Ahmad yace inna ma huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa abinda kawai sunna take ka bi ka rabu da son zuciya kawai ka bi abinda annabi ya ce ka bi rayuwar annabi da safe yani la tasalita la tasalita al-aqli ala dinillahi wa la tasalita al-hawa babu wato cewa hankali ya mamaye a cikin magana addinin Allah kawai da hankali ne za a tsara shari'a kawai da son zuciya ne za a tsara shari'a a babu wannan wa inna ma huwa al-ittiba'u wa al hawa abinda kawai yake bin abin da Allah ya aiko annabi da shi da kai watsi da son zuciyarka wa tajarrudu lillahi rabbil alamin da duka ka kakkabe komi ka miƙa ka ga Allah ubangijin halitta wannan shine sunna wannan shine addini wannan kenan kenan wato in muka dibi wannan kenan yana karantar da mu cewa eh, addinin musulunci shi ne biyayya a ba ka kirkiro ba a aka dai biyayya shi a addinin musulunci to nan cewa ku kuka yi sani mun karanto hadisi ga ce antum alam bi umuri dunyakum hadisi ne wanda muslim ya hitar shi cikin sahihu nashi kitabul fada'il babu wujubi imtisali ma qalahu shar'an duna ma zakarahu eh, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimma aish dunya ala sabil ala sabil ra'ayi yace eh, babi ne kitabi ne na fada'il na fada'ilin sahabbai bar sahabbai sai babi cikin shi babi na wajibcin musultuwa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadi a shari'a banda abin da ya faɗa na sha'anin duniya bisa ga sha'anin ra'ayi irin wanda yake musabbai game da duniya kuna da dama game da al'amarin da ya shafi noma ne shuka ne cewa ga yadda za ku yi haƙi ya yi ƙwari, ga yadda za ku yi mangwaro ya zan manya ai ga mangwaro nan ana mai harmi ko ada sai a ce to a koma cikin littafi a gani ine ne hukunci to nan da an ba ku dama ne ana armi ga mangwaro ya zan manya ana armi ga magariya ta zan manya ana wane ne to wannan al'amarin duniya ku an ba ku dama amma al'amarin addini ibada haramci halacci wannan hakkin Allah da manzo Mm, gadon magare ko yawa ya gani ko da wanda bai gani bai ga magariya ga ta can armiya kamar ta zama manya manya kamar goro ba sai al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi aqida ahli sunna wal jama'a imani da qaddara in abu ya same ka na alheri ne ko na sharri na dadi ne ko na rashin dadi ka san daga Allah ne wa min sunna allazima yana daga sunna wadda wato ta wajibi ga mutum ya riko da ita allati man taraka minha khislatan wadda idan mutum ya bar ɗaya daga ciki ya bar wata ɗabi'a daga ciki lam ya ha to bai karbi sunnah ba wa yumin biha kun bai imani da ita ba lam yakun min ahliha bai zan cikin ma'abutanta ba to daga cikin abubuwan da in ka wanda duk aka ga ya bar ɗabi'a ɗaya ciki sai a ce to zan ga bai karbi sunna ba bai imani da sunna ba bai zan cikin yan sunna ba cikin su akwai al-iman bil qadri khairihi wa sharri imani da kaddara mai kyau abu ya same ka na daɗi ko na rashin daɗi. in gona ta yi haci daga Allah ne in gona ba ta yi haci ba daga Allah ne ba samman mai sama ne, kun gane ko ko sam siri aka ma ya kama ka samun Allah ya ga damar jarraba ya kama ka shi zai sa ya kama in Allah bai ga damar jarraba ka sai sa kariya tsakaninka da mai siri wata sadiqi bil ahadisi fihi da gaskata hadisan da suka zo game da kaddara wannan duk yana cikin sunna lazima wadda in ka bar wata ɗabi'a ɗaya daga cikin wannan kai ba ahli sunna ba ba ka karɓi sunna ba kuma kai imani da sunna ba sannan wal imanu biha da imani da su hadisan ka yarda da su la yuqalu lima ba za ka ce ba me yasa Allah zai kaddara sharri ya kaddara alheri ba kaddara alheri shi kadai me yasa yi haka wala kaifa kun ba ka ce yaya haka ta faru innama huwa at-tasdiq wal iman biha abinda kawai yake ana bukatar gaskata daga wajenka da imani daga wajenka baki abin da yake bukatar sharhu sai malam mai sharhi yazo shakrabe sai ya ce wa min sunna allazima malam da yace yana daga sunna wadda ke lazim dole mutum ya riko da ita allati man taraka minha qislatan wadda duk wanda aka ya bar wata dabi'a ɗaya daga ciki lam ya kabila wa yu'min biha bai karbe ta ba kuma bai iman da ita ba lamai kun min aliha bai zan daga cikin mutanen ta ba sai ya ce to wannan jimloli in tabahu li hada ya ku ɗaliban ilimi Ya ce ku halka game da wannan magana hadhihi al-faqaratu muhimmatun jiddan wannan faqara fa muhimma ce kwarai tana da muhimmanci kwarai ce al-imam ahmad sayasifu lana usula imam ahmad yana son ya sufanta mu usulun sunna wa'anda man taraka shay'an minha duk wanda ya bar wani abu daga ciki bai yi aiki da shi ba ko bai yi imani da shi ba fa laysa min ahli sunna bai zan cikin ahli sunna ba ya'ani ya khariju min da'irati sunnati ila bid'ati ya hitar ga da'irar sunna ya koma zuwa ga bid'a tanabbahu li hadha ko halka game da wannan yace imam ahmad fa ce wa min as-sunnati allazimati allati man taraka minha khislatan yana daga sunna wanda ke lazima dole wanda duk wanda ya bar wani abu daga ciki yace fa idza tarakaha kullaha to sanda kawai mutum ya bar abin duka fa ha aw ha ko ya bar mahi yawa daga ciki fa za huwa al wannan shine bala'i lam ha, bai karba sunnar ba yani abaha ya ki sunnar bai kabnarta wa umin biha kuma kenan bai imani da ita ba lam din can ta farko take karantar da wani yi yumin biha kenan lam yakun min ahliha bai zan cikin yan sunna ba idza lam yakun min ahli sunnati idan ya zan bai zan cikin yan sunna ba yakunu min ahli bid'ati wa dalali zai zan cikin yan bid'a fatati dan da mutum bai zan cikin yan sunna ba ina ku zaka ka ɗaliban shi ka same shi cikin yan bid'a wal iyad billah ana yace Allah ya tsare mu wa antum ta'rifuna yace kuna sani fa ku annal bid'ata lalle ita bid'a tan qasmi ila kaba'irin wa saga'irin wa ila shirkin wa ila ilhadin wa ila bilahin yace bid'a ta kan karkasu akwai wadda kai girman kaba'ira akwai wadda daidai da kananan zanubai take akwai wadda ke kaiwa ga shirka akwai wadda kuma ta shahi ilhadi kawai mutum ya canza ma'anonin eh, tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila bilahin akwai da ke kai mutum ga bala'i kama ya kula ibn al-qayyim rahimahullahu yace kamar da ibnu qayyim ya ambata yace al bid'atu mushtaqqa mushtaqqatun min al kufri wa ailatun ilayhi yace ita bid'a an cago ta ne daga kafirci kuma gare shi take koma zuwa gare take koma saboda asali shi kafiri shine mai tsaga maka ne hanya ta ibada kawai ya tsara yadda yake ganin ta dace shi to idan kai dan bid'a kai ma sai ka nemi tsaga makanka ai kaga kai irin aikin da ka hirki wal bid'atu taqumu ala al hawa wa dalal ita bid'a takan tsayi ne akan san zuciya da bata kashi tarakunta arkanul bid'a san zuciya da bata afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan ya yahdihi min ba'dillahi yace ba ga wannan ba wanda ya riki san zuciyar shi shine abun bauta tai sai Allah ya batar da shi akan ilimi ya sani ya bace da gangan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yayi rihi bisan jin shi da bisan zuciyar shi bai jin alheri ya fahimce shi ya aiki da shi ba zai ji sunna ba ya karbe ta shi bid'a yake son ya saurara ya fahimta ya rihi ga zuciyar shi ba za ta gane daidai ba ya riga ya ma Allah girman kai waje ala ala basirhi gishawa kawai ya sa wato gishawa yana ya rihi ganin shi na zuciya kamar ya hadi min ba da to za a shirye da shi bayan Allah tun da Allah ya batar da shi wa ke ya shirye da shi ba wanda ya shirye da shi suratul jasiya ta 24 wala ce fa na'uzu billahi muna neman tsaron Allah min ittiba'il hawa daga biyar san zuciya wa li hadha sama ahlus sunnati ahlul bid'i bi ahlul ahwa'i da dalilin wannan ne yan sunna suka sa ma yan bid'a suna ahlul ahwa'i yan san zuciya li'annahum khalafu dinallahi wattaba'u ahwa'ahum dan su sun saba ma addinin Allah sun bi soye-soyen zukatansu wa ha'ula'i mithal khawarij wal rawafi wal mu'tazila wal jahamiyya wal murji'a was sufiyya al hululiyya wa ahli wahdatul wujudi aw ibad al qubur aw ma shakala zalika malam yace ire-iren wa'anga yan bid'a wanda aka sa suna yan san zuciya su ne misalin khawarij wa'anda suka yaki Ali da Abi Talib suka kafirta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya irin rawafid wa'anda ke zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'tazila da mu'tazilawa yan uwan gaman khawarij wal jahamiyya da jahamawa masu kore sufofin Allah tabaraka wa ta'ala wal murji'a da murji'a wa'anda ke cewa in dai ka kai imani kai da Allah duk saban da kai duk ne bai hana ka shiga aljanna imanin ka kuma daidai yake na kowa ko baka yi aikin alheri wannan irin magunyar aƙida ce irin ta wasu uh, musulmi irin na ƙasashen turawa wanda ake cewa ka iya zama musulmi ba tare da aiki ba da irin miyagun yan bokon da sun ki kama addini na gaskiya yan san zuciya sai mutum ya ce addini da zuciya ba zai hwasa musafaha da mata ba ba zai hwasa maceceniya wurin zama da mata ba da ka mai magana addini da zuciya ba za ta sa hijabi ba da ka mata magana addini da zuciya aikin addini kwata-kwata babu alhali akida ahli sunna wal jama'a abin da ke imani shine bayan qauli bil lisan sannan akwai aiki amal bil jawari sannan itiqadi bil qalbi wannan sune imani kuma yaziri bi ziyaratil a'mali as yana karuwa ne da karuwar ayyuka na kwarai wayan kusu da na kasiha yakan ragu da dalilin ragowarsu. wannan shine abin da ke imani wurin ahli sunna wal jama'a to an taba cewa kawai wa in kai da Allah ko baka aikata alheri ba imanin ka cikakke ne wannan ya saba mu rayuwar annabi da sahabbai wajibi ne karanta aqida ahlus sunna wal jamaa da sufaye masu aqida hululiya cewa Allah na ya iya sabkowa cikin ka ko cikin wani mutum da ake ga kai matsayin Allah ya sabko cikin shi ya zan Allah shi mutumin ko kuma Allah ya sabko ko daga dabba ne wannan dabbar ta zama Allah aw ahli wahdatul wujud ana ce musu yan wahdatul wujud cewa komi Allah ne Motan nan surinsu su Allah ce da su wurin su ma Allah ne karancan ma Allah ne bar mana da kuke bisa ta Allah ne eh, ce to ka zama ne Allah to har bayan garin shi ma yin kenan Allah ne shi wurin shi kaki da shi yannan sufanta Allah da sufan na kasa aw ubadil kuburi ko masu bautar kaburbura, duk yan bid'a ne wa'anda aw ma shakana zalaka ko kuma duk abin da zaka tuno na aqidu marasa kyawu kullu hadhihi بدع ودلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها دكا وأنغا baki ɗayansu bid'o'i ne fata sun saba ma nassoshin qur'ani da sunna sun saba ma usuli na da qawaidodinta awwal ha qala farkon ta imam ahmad sai ya ce al iman bil wajibi ne imani da qaddara daga cikin in ka bar ɗaya daga ciki kai ba ba wajibi ne imani da fallazi la yu'minu bil qadari laysa min ahli sunna duk wanda bai imani da kaddara ba ba ya cikin ahli sunna hadha taraka khislatan azimatan wa asalan aziman min usuli sunnati wannan ya bar wata ɗabi'a mai girma ya bar wani asali mai girma daga cikin asali asali na sunna ya bar wani tilki daga cikin tilakun sunna al-imani bil qadari rukunin min arkanin imani imani da qaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana cikin eh, hadisin Jibril saboda haka imani da kaddara wanda ya karance shi ya san shi idan matsala ta same shi to shi kenan sai ga bai ba kan shi wahala kafiri ko wani musulmin da bai karanci kaddara ba bai san ta ba shi ne wani matsala ta jarabawa in ta same shi sai kan shi ya kasa hakuri sai kan shi ya jefa kan shi cikin wani zubi sai ga wani ma ya rataye kan shi dan bakin ciki ya ko ya sha guba ya mutu amma musulmin da ya karanta aqida ahli sunna wal jama'a ya san duk abin da ya same shi ya san daga Allah kuma bai iya hana kanshi kuma abin ne rubutacce tun yana cikin cikin nasa saboda haka kenan Allah ya riga ya tsara shi ba rashin dabarar shi haka ta ya faru ba shikenan zai yi fata Allah ya bashi ladan jarabawa da yammai kuma Allah ya taimake shi ya ci jarabawa kuma Allah ya bashi sakamako daga Allah ciki mai gurbi wannan kenan wanda wannan wato imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani mala yace dalla ala zalika kitabullahi wa sunnatur rasul alaihi salatu wassalam kuma littafin Allah da sunnan manzo alaihi salatu wassalam sun yi nuni akan haka qala Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komi mun rubuce shi mun kiyaye shi a cikin littafi mabayyani kitabun mubin ake nina kitabun ne ake da imamu din lawal mahfuz shi ake nini nan surati yasin aya ta 12 komi Allah ya riga ya rubuce shi ba ruwa ne kawai zai yi fa kullu hadithin ya hadithu dukkan wani abu da zai faru mai faruwa to sai da ya faru sai ka san Allah ya riga ya gama shi tun sai da ya sa alƙalami ya rubuce komai zuwa kiyamasa wa kullu ainin duk wani ido da zaka gani kada alima fillahu wa sajjalahu fil lawhil mahfuz hakika Allah ya riga ya san wannan idanu ya san wannan abu da zai faru ya rubuce shi cikin lawhul mahfuz wa hadha min adillatil qadari wannan yana cikin dalilan imani da kadara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar a cikin wata aya suratul qamari aya ta 49 cewa dukkan komi mahalacce shi ne tare da kaddara tun kana cikin cikin innaka an kaddara komi arzikin da za kai da kwanukan da za kai da kai dan wuta ne ko dan aljanna an yi an kare wa jibril arsalahu Allah tabaaraka wa ta'ala ila muhammad mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi tabaraka wa ta'ala zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qarrara fi hadha liqa'i usulul dini dan ya tabbatar mai cikin wannan haduwar abin da ke turaku na addini wa arkanu abin da ke ginshi-kai na addini allati yubna alaiha wa tashaddu alaiha wanda aka gina addinin akai aka daure shi akai salahu an islam farko sai tambaye shi mu yi an musulunci faqala sai ce mishi al-islam abin da ke musulunci an tashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqimus salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadan wa tasumu ramadana wa tahujjul abin da ke musulunci ka faɗa da bakinka cewa babu wani abin bauta Allah ko Muhammadu manzon Allah ne aji wannan da bakinka tare da kudurce yardarka cikin zuciyarka wata kima salata da tsaye sallah wa tutiyar zakata da ba da zakka wa sumu ramadana da azumin watan ramadana wa tawjil baita da hajjan da Allah wanda Allah ce imani to ni imani kar sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala yace abin da ke imani kai imani ka miƙa wuya ka yarda akwai Allah ka yarda da sufofin shi ya wanda suka cancanta da shi ka yarda shi ke shi ke da rububiya kashewa da rayawa arzitawa yana da sunaye masu kyawu yana da sufofi madaukaka kuma yana nan tabbata saman mene wa mala'ikati kai iman da mala'ikun shi wasu an san sunansu wasu ba a san sunansu ba wa kutubihi da littafan shi qur'ani linjila at-taura zabura da sauran littattafan shi da sabka ga manzannin shi wa rusulihi kai imani da manzannin shi wanda ka san sunansu da wanda ma baka sani ba wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kai iman da qaddara in abu ya samu khairihi wa sharrihi mai dadi ko mara dadi ka san min Allah ta'ala daga Allah ta'ala kaga an sanar da rukunnan mu an musulunci sannan mataki na sama imani menene an tabbatar da shi gashi wannan hadisi imam da bukhari ya tada shi cikin kitabul imani babu su'al jibril nabiyya sallallahu alaihi wasallam an al-imani babu na tambayar da jibril yamma annabi sallallahu alaihi wasallam game da menene imani haka nan muslim cikin kitabul imani shi ma babu bayanul imani wal islam wal ihsan babu na magana imani da musulunci da ihsan wannan babu saboda haka addinin musulunci an rarrabe shi wanda ya bi shi kamar yadda annabi ya rayu kai shi da sabai shi ne ci nasara wanda ya saba ma haka zai yi asara fal arkanu al khamsa ghairu al qadri madhkuratun al qadru madhkurun fi ayatin kama sabaka rukunnan musulunci in ka hidda kaddara wato an ambace su cikin wasu ayoyi ita kuma kaddara an ambace ta cikin wasu ayoyin daban kamar yadda ya gabata wa qadatu suradu usulul imani fi adadin min al-ayat hakika za ka ga an jero usuli na imani a cikin wani adadi na ayoyi kaga an jero su tare kamar inda Allah ya ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi kaga nan rukunin imani banzo yayi imani da abin da aka sabka mai daga ubangiji haka nan muminai dukkan su sun imani billahi da Allah farkon rukunin daga cikin rukunin imani ko wa mala'ikati da mala'ikun shi suna cikin rukunin imani ko wa kutubi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi kaga nan an jero an la la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu rabewa tsakanin manzannin shi mu ware wani mace ba mu yarda shi mu yarda su baki dai wa qalu sami'na wa ta'ana suka ce min ji kuma mun bi mun yi da'a ka, muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu muna neman gafararka wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka suratul baqara aya ta ɗari biyu da da tamanin 285 fa a hayanan alƙadar wani lokaci sai a koro bayanin qadara fi nususin mustaqilla fi nususin mustaƙilla cikin wasu nasoshin masu tsaye da gindin kansu wata saradu hadhihi usul akan jero wannan usuli din fi siyakin wahidin cikin siyaki guda kaga kenan wani lokaci a jero an cikin siyaki guda ita kuma ƙadara sai a jero ta daban cikin wani siyakin na wasu ayoyi yace ha dalla alaiha kitabullahi wa sunnatu rasulillahi dukkan wannan littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan su alayhi salatu wassalam kama fi hadisi jibril hada kama yadda yake cikin hadisin jibril ya jeri wannan rukunin imani jere wa kama fi hadisi abdullahi ibn mas'ud kuma kama yadda yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wa rubama ta'ati lamhatan ukhra an al-qadari nazkuru fi dhalika al-adilla insha Allah yace za a yi zawa a wani wurin game da ambatan kadara za mu ambata dalilai in Allah ya so a can in mun je in ji malam sai malam ya ce min al-usulil lati man taraka minha khislatan yana daga cikin usulu wanda idan mutum ya bar ɗabi'a ɗaya daga ciki kawai shi ba ahlus sunna bane al-iman bil qadri khairihi wa sharrihi fa alal mu'mini yace to wannan bakara tana nuni cewa to wajibi ne akan mumini an yi mina bi anna eh, an yi mina bi anna al-qadara kullahu eh, kullahu khairuhu wa sharruhu min Allah wajibi ne imani lalle ita kadara dukkanta da abu mai daɗi da mara daɗi daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wakar takallama shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah fil wasiyya ibn taymiya cikin littafin shi ne aqida ahlul sunna to na ne muka tsaya a haka eh, mala ya ce minar usulin lati man taraka min al kasalatan daga cikin al'amurra wa'anda usuli na sunna wanda duk wanda ya bar ɗaya daga ciki to ba halin sunna ba. akwai al'imani iman bil qadri khairihi wa sharri ce fa ala al-mu'min wajibi ne akan mu'min an yi mana bi anda al-qadra kullahu kulluhu idan ism kabarin inna lalle kadara dukkaninta khairuhu wa sharruhu abu mai dadi da mara dadi mai iman da cewa min daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kar takallama shaykhul islam ibn taymiya hakika shaykhul islam ibn taymiya ya ambata rahimahullah fil wasiya a cikin littafin shi wasiya aqida ahli sunna wal jamaa wa gairaha da wani tsanan tafan shi an al ya ambaci kadara cewa annahu darajatun daraja daraja ce fa darajatul ula yace daraja ta farko game da kaddara ilimin lahi almuhit bi kulli shay ilimin Allah kai imani da ilimin Allah ya kiyaye dukkan komi da sani alima Allah bi ilmihi alqadimi alazali kulli shay min makhluqati sagirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi kasancewa Allah ya sani da ilimin shi tun na azan da ya gabata da abin shi ya san dukkan komi daga cikin halittun shi ɗan ƙarami ko babba ko ɗan cito ko maɗaukaki ba abin da zai boye ga Allah tun masajjara zalika fi kitabin mafuzin, sannan Allah ya rubuce wannan abu mai ƙanƙanta ko mai girma na halitta ta ya rubuce shi cikin littafin shi wani mahfuz Ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaddara Allahu maqadira kulla shay Allah ya ƙaddara, wato ƙaddara ta dukkan komi, abin da zai kasance na dukkan komi, abin da ya ƙaddara mutum da duk abin da zai faru ga mutum, ya ƙaddara dabbobi da duk abin da zai faru ga dabbobi, ya ƙaddara tsirrai da duk abin da zai faru ga tsirrai, ya ƙaddara komi na duniya da duk abin da zai faru ga rai. Da na lahira duk ya ƙare, qabla an ya khaluqa samawati wal arda bi na alfa sanatin. Tun gabanin halittar samai da ƙasa da shekara dubu hamsin. Wannan hadisi Musulmi ya hitar shi cikin al qadar babu ihtijaji Adamu Musa babu na inda annabi Adamu ya jayiya da annabi Musa game da kaddara. Wa qala alayhi salatu wassalam kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce awwal ma khalaqa Allahu al-qalam farko abinda Allah ya fara halitta shine al-qalam. Fa qala da sai ce mishi ukutub rubutu eh rubutu kala ce ma aka tu mi zan rubuta kala ce ukutub ma kunu wa ma huwa ka'inin ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai kasancewa duk abin da zai dora kasancewa da abin da duk zai kasance har zuwa tashin kiyama duk abin da za a yi ka yi shi ka kare kawai wannan hadisi mun karanta cikin sunan na abi dauda kitabus sunnati baban fil qadari a wannan baban hadisi ne lamba dubu hudu da ɗari bakwai mutai talbacin zai gina faka taballahu tabaraka wata'ala kullal ma'lumati sai Allah ya rubuce dukkan wani abu da ka sani wanda za a sani duk wani abu da za a sani Allah ya rubuce shi allati eh, eh, alimaha da ilmihi ash-shamil al-muhim wanda abin ya san shi ta hanyar ilimin shi da ya shammale dukkan komi al-muhim ilimin shi da kiyaye dukkan komi illahul mahfuz kuma ya rubuce shi cikin lawhul mahfuz Allah shi girgam dan Allah komi da kowa na nan ciki ka san aka ce komi to ha abu mai hankali ya shigo ciki <laughs> amma aka ce kowa ga Hausa kamar abubuwa masu kamar mai hankali shi ake cewa kowa komi ko mara hankali cikin ai cikin larabci akwai wannan ko ma da da al'aqil ko man da al'aqil yadda wani lokaci aka yi tagalibi sabba lillahi ma fi samawati ma fi to an yi tagalibi kenan cikin ma nan wanda za a kira man din ya shigo ciki wa indahu mafatih wa inda wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lam ma fil barri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa bi kitabin mubin Allah tabaraka ta'ala wurin shi mabudan gaibi makullan ga hannun shi kai kuma tunda ba su ga hannunka ya ka sani sai dai an gaya maka ba ga hannun annabawa dan gaibi ba ga hannunsu yake ba ga hannun Allah yake mala'iku dan gaibi ba ga hannunsu yake ga hannun Allah yake balle bayan Allah arjani da su kai darajar wato abin nan ba kenan ba san gaibi bale buka yi hujja da su aljani yakan ruga ne da saurin da Allah mai gano abu ya ba bukan shi labari da suke taimake ne wajen saban Allah shi da buka ba gaibi ya sani ba kisa annabi Suleiman ya faɗi ya rasu sannan aljanu suka san ya rasu da ba sani ba kace inda san gai san gai da ba tsaya cikin wahala ba na nuna muka aljini ma bai san gai Allah ga hannun shi mu san gai da Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani karara Allah ya tashi ba mutane labari da kunta alamul gaiba gaiba suka takasartu min alkhair wa ma masani su inda na san gai sai dai alheri shahini wani amma da dadi ba zai shahini da sauran wato dalilai masu yawa la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibin nan ba wanda ya san shi sai shi Allah ce babu wanda ya san su sai shi to kai ka zo ka ce wani ya san gaibi ko wani ya san gaibi tunda Allah ce ba wanda ya sani sai shi in kai haka ka kare ta wannan aya wa ya'lam ma fil barri wal bahri yana sana abin da ke cikin sarari dajin duniya gida Allah ya sa mun ke ciki sannan cikin zurfin teku da abin da ke ciki Allah ya san shi ya san yawan adadin shi wa ma tasqudu min warqatin ba wani ganyen ice da zai fado ba wata takarda da za ta motsa illa ya alamuha ba ce yana sananta da lokacin da za ta motsa wala habbatin ko wata kwaya fi zulmatil ardi da ke cikin duhun ƙasa kwayar da za ta zama fetur ce ko za ta zama zinariya ko ma menene wala raqabin babu wani abu danye wala yabisin babu wani busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin Allah rubuce da wani mahfuz girgam dan Allah Komai Allah ya san da shi saboda komai shi yayi shi komai ya san da shi suratul an'am aya ta 59 sannan sai ya kawo kuma inda luqman ke ma dan shi wasiya a suratul luqman Allah ya ce luqman na ce ma dan shi ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min kardina fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah ka sani ya kai dana ka ji tsoron Allah inda duka ke Allah na ganin ka yana daga cikin tarbiyyar yaro da zakai ka san da shi Allah ya ji tsoron Allah Sai duk ba ka kusa sai zan Allah zai tsoro ai ya san Allah na ganin shi ya kai dana ka sani in ta kuma kala habbata. idan laihi ya zan daidai da ƙwayar zarra ko kuma aikin alheri ya zan daidai da ƙwayar zarra kenan in ta kuma tsakala habbatan mana kardinal in daidai da ƙwayar tsintsiya laihi ya kasance daidai da ƙwayar tsintsiya ko aikin eh, lada ya zan daidai da ƙwayar tsintsiya fatakun fi sakaratin aw fi samawati kuma ta zancen cikin wani kurman duci ko ta zan cikin samai, inda duk ba a iya gani aw fil ardi ko can cikin duhun kasa ya tafi Allah sai Allah ya zo da ita kenan yana nuna ma dan shi babu inda za a koyi ma Allah babu inda za a koyi ma Allah kuma aikin da kai sai Allah ya zo da shi ko ka koyi kai shi sai Allah ya san shi suratul luqman ayat 16 Allahu alim bi kulli shay Allah masani ne game da dukkan komai wa dawwana hadhihi al-ashya'a kullaha fil lawhil mahfuz ya rubuce wa'annan abubuwan dukkan da ya sani a cikin lawhil ba abin ya hitar da duk wata mace mai haihuwa ko ta dabba ko ta mutum ko ta kiyashi ko ta maciji Allah ya san da ita kuma ya tsara da za ta ya san komai duk ko haihuwa nawa za ta yi maka an ta gama duniya dukkanin baki dai dan haka Allah ga garma sani thumma ad-darajatu thaniya sannan daraja ta biyu da cikin darajojin kaddara yace wa hiya al-iman bi mashi'atillahi al-ammati ash-shamilati li kulli al-ashiya sannan daraja ta bi shine imani da mashi'a Allah wadda ta game dukkan komi wa kullul muradati allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala dukkan wata manufa wadda Allah yayi ya sa cikin mashi'ar shi wal imanu bi qudratihi da yin imani da qudrar Allah ikon Allah allati ya kaliku biha kullal asha iko na Allah wanda da shi yake halittar dukkan komi babu abin da ke gagara shi yana da ikon halittar dukkan komi fa ma min ma'adunin babu wani abin da za a cewa babu shi au mawjudin ko wanda ke saman me. babu wani abin da za a cewa rafashe ne rafashe za a ja ko wanda ba saman me ba kuma cikin hausa kalmar yadda za a yanta daidai da ma'adun rasashe wanda ba shi gina yau da kalmar din sai an yi wanda kenan wai mu kauce ma kalmar wanda din a shi kawai yadda aka wata ma'adumu mu sai mu samu wata duk wani abin da babu da wanda ke da kwai babu wani abu da babu da wanda ke da kwai sabikan aw lahikan wanda ya gabata ko kuma zai zo nan gaba sagiran karami ne shi au kabiran ko babba a kaulan magana ne au fi'ilan ko aiki ne harkatan moci ne au sukunan ko natsuwa ce la ta hasulu duk wannan ba zai tabbata ba zai faru ba illa bi mashi'atillahi sai da mashi'a Allah karkashin mashi'a Allah zai kasance bai yiwa a ce irin zanga-zangar da ke faruwa ga kasashen nan na larabawa ai shugabannin kasashen ba da manufarsu ba ne bai shiga cikin tsarin manufarsu ta mulkin su ba amma dole ta kama su to shi Allah haka ba ta faruwa sai abin da dama sa cikin mashi'a shi idan ta hanyar haka sai kasance masu sabo dan an tsara mashi'a kauniya ake samun su suna sabo da Allah bai tsara mashi'a kauniya ba da ba su haka yana cikin irada Allah alkauniya mashi'a Allah alkauniya wala yarda li ibadihi al bai yarda da kafirci ga bayan shi ba amma mashi'a kauniya wannan magana ta wala tujadu illa bi khalqillahi ba za a samu abun ba ba ce sai da cewa Allah ya halicce shi babu wata dabba mai yawo musu ban kasa babu wani cin babu wata ƙasa babu wani duci babu wani dukkan abin da zaka ambatan sunan shi ba shi halitta Allah mun gane ko duk wani abu daga cikin halitta halitta Allah Falmati'u fal muti'u yati'u bi ikhtiyari mai da'a yakan yi da'a ne da zaɓin kai ne ya zaɓi da'an ne wa iradatihi da manufatai san da'a yayi da'a wa zalika la yunafi mashi'atillahi wa qudratihi wa qudratahu wannan bai kore mashi'a Allah wa qudratahu da da qudrashi mashi'a shi tana nan la yunafi mashi'atallahi wa qudratahu bai kore mashi'a Allah da qudrar Allah faman ata a wasalaka sabilar rusuli alkirami duk wanda ya ta'a ya bi hanyar manzanni masu karamci fa jazaa'u aljannata sakamakon shi aljanna wa man asar rusula wa wa duk wanda ya saba ma manzanni ya ƙaryata su ya saba musu za a mai hisabi ala zalika bisa ga haka shi ma a mai mummunan sakamakon shi wa juziya alama kidari inhirafi za a saka mai bisa ga gwadan irin da ya kauce ma hanyar manzanni irin girman kauce shi irin girman sakamakon shi in kana kufran in abin ya kai kafirci fannaru khalidan mukhladan biya to wuta za a sashi zan mai dawama abin dawamawa a cikin wa in kana min ashabil kaba'ir in kau ya kasance daga cikin masu kaba'ira ne shi musulmi ne amma yana zunubai kaba'ira to ya da kudu ta ta mashi'atin lahi zai shiga wutan nan ta ta mashi'atin lahi karkashin mashi'a Allah in sha'a afa anhu in ya so ya yahi mai wa in sha'a azabahu in ya so ya mai azaba ashahid wanda ce abin da ke shaida abin da ke mahallin shaida annal imani bil qadari khairihi wa sharrihi la yanafi al qiyama wan nuhud bi shara'i imani da kadara Allah mai daɗi da marar daɗi abin da ya same ka bai kore tashi tsaye game da biyar shara. za ka ce a tun da dai ni na yi imani in dai Allah riga ya yi dan wuta ya riga ya yi dan wuta ko in ya riga ya yi dan ya riga ya yi dan aljanna aiki na mizani a ba a ce haka ko kun gane wannan fakara yadda take a'a ba a cewa haka i'malu fa kullu ma yassarun lima kun karu ku yi aiki dukkan wanda kaga an saba kema an saba kema ya shiri ga abin da aka halice shi in kai mutumin kirki ne za a sauƙaƙe maka aikin mutanen kirki in kai mugun mutum ne to shi ke za a sauƙaƙe maka mugun aiki kai ta ganin shi da sauƙi idan mutum yana aikin alheri akwai lokacin da yake kaiwa shi kenan Allah ya yarda da shi yanzu bai iya sabo kun yi sabo yake shi dadar jin kun yi sabo sutura mata yan sabo yana jin kunya gaishe zama inda yan sabo kunya yake sai dai kuskure yanzu za ka ji a cikin zuciyarka kai giya ba ka ƙamnarta ba ka ƙamnar warinta sata ba ka ƙamnarta ba ka ƙamnar zancenta amma shi wanda ke ɗan sabo wanda aka sauƙaƙe ma sabon ita sata ji yake kamar taba ta kama shi kamar mai cin gore gore ya kama shi in tatta sai ya yi ta to kai sai ka gode ma Allah mun gane ko kenan shi cikin adashe kawa yake an sauƙaƙe mishi har ga tsanani فأما من أداء التقوى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى idan imani da kaddara mai kyau da mara kyau bai kore cewa ka tashi tsaye ga bin shari'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki Ku duk wanda ko ga an sauke mai shiga aljanna an sauke mai fasa gurgurdan abin da ka race da wanda ko gani ya zanta dan wuta an sauke mai hanya aikin wutar gurgurdan abin da ka race shi wa kada sa'adahu ba'd an nas fi mal amali al yau wata daga cikin sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akan mi za mu aiki tunda abu ya gabata a fi ma jafat bihi al aqlam wajarat bihi al am al amru musta'alif shin manzon Allah game da abin da alƙalin masu riga sun rubuta an gudanar da kaddara shi za mu aiki ya riga an kare ko ko akan wani al'amari sabo zai faru Allah zai ce bal fi ma jafat bihil aqlam wajarat bihi al-maqadir cikin abin nan dai da alƙalma na Allah ta riga sun rubuce su kaddara ta riga ta gurana kai bisa shi za ku aikin kenan kala sai ce fafi fafi mal amlu sai daga cikin saban ya ci gaba da tambayar manzo Allah ce to akan mi da mai kala ce eh madu ku aiki fa kullum yassar bima kulli kalam duk wanda ko ga an sauka kima game da abin da aka halice shi ne shi wannan bukhari ya hitar da shi cikin kitabun tafsiri babu fasani ya sirhu lisra wannan babu Musulmi ya tare shi cikin kitabul qadar cikin sahihu nashi babu kayfiyat karkil adami min badal ummi babu ne yadda aka halarci dan adam cikin cikin shi mun gane wannan ko za ku gani daga cikin mutane maza da mata Allah ya kasa su gida biyu ku ga ma'abuta sabo saban nan kama sai ke da kasan macin gurguru na kama shi an sun yi banza da shari'o'in addini har sun kai sun rishin gaskatawa su ga kalma mai kyau hatta kai an kawata musu wannan sabo wani kuma an kawata mishi ma kafirci kai kuma rungoma addini da sanyin aiki na gari har sai ka kai in aka yi sallar jam'i so ɗaya ba da kai biji ka kai kayi babba asara har in kai wata magana guda ta zama kuskure ji kake kayi babba asara kai kayi abin kunya a duniya yau kayi wata magana ta zama ƙarya duk wani abin da ke sabo sai kana jin kuyin shi kana kana nesa da shi to wannan yana karkashin ba ma mana adawa ta kawata da kabal fasana fasani sulhu da nisra duk wanda ya ba da kanshi ko ya ba da abinda musulunci ke bukata gare ya azamai na wajibi ha wata ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata kalmar musulunci ya gaskata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya bi ta irin yadda Allah da annabi ke so to wannan za a sauke mishi fasani sai rubuta za mu sauke ni addini bai jin wahala ka ganin mutane Allah ya hore musu ba su jin wahala addini ba su jin wahala hana kansu da ƙarya ba su jin wahala kare kansu daga sharrin duniyar ga kwaɗayen duniyar ga mai sa ka ci amana kai wani su Allah ya tabi sai ga ruwan shi kamar da shi yamma kai ne Allah ya sabaki shi amma sai ga wanda Allah bai sabaki ma ba yana hantoma yana sako saboda rashin runguma addini shine wa amma man bakila wasta gana wanda yamma addini rowa ko dai yamma addini rowa kanshi ko ma addini ro wani abin da addini ya aza na wajibi kai ne wa kadzaba bil husna ƙarya da kalmar addini ya ƙarya ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukkan dokoki na addini da aka ambata Allah ya ce fasani wasta gana ne mai wadata da kai ne fasani yasiruhu lil yusra wannan da usra wannan za a sauke mai haka tsanani kaga bai kunya sabo bai kunya a ya ce yana sabo za ga mutum a tele za a gani ya hito yana gwada ma duniya kan shi ba ya tunanin faduwan mutuncin ƴaƴa na ko jikokin shi ko fata mutuncin zira a gidan shi ba a damuwa ya dole sa'u ga hili in sata ci ya zama babban ɓarawo sai yake ma ya ƙara girma ya zan boss in wani ne in cin amana ne ya iya in zinace zinace ne shi gwani ne in mine ne shi shi babba yake son ya zama kullum cikin wannan aikin sa da wannan kaga an an sauke zuwa. Kun ya aikin kwarai yake kun ya yake ji a gan shi wurin mutanen kirki da ya zo mutanen kirki sai ya ji kamar daure yake tashi bar wurin kamar karatun nan kawai sai ya ji kamar darmashi kawai ya bar wurin ya yi mishi ba wurin shi bane bai dace da shi kamar yadda kai kake jin kunya ka bi irin titin da suke wannan saɓa. a ganka tare da su sai ka kai kaya abin wadi an ganka tare da su wani ka a kirga ka cikin su to haka yake jin damuwa a ganshi tare da mutanen kirki nauyi yake ji sai ya shiga irin mutanen su to Allah ka sauke kenan imani na karuwa ne da aikin kwarai kuma aikin kwarai cika wato aikin kwarai da zaman ka salihi bai samu sai kai abokan kirki sai kai abokan zama na gari yin miyagun abokan zama ba karamin shiri bane yana canza ka ka koma irin da kake in ka abuci mutanen kirki kuma zai canza ka zama mutanen kirki wannan kenan to wannan shine abin da ke cikin wannan shine fa ahlus sa'ada yassaruna li amri ahlus sa'ada mutanen da za su samu rabo su tsira su shiga aljanna ana sauƙaƙe musu ka gansu suna aiki na wa'anda za su samu rabo gobe kiyama wa al shaqawati ma abuta tabewa yassaruna li amal ahli shaqawa za a ganin an sauƙaƙe musu aikin tabewa wa qawluhu i'malu wadan shi da yace ku yi aiki yani i'malu bi shara'illahi ku yi aiki da shari'a Allah wa amalu bima ja'at bihi ar-rusul ku yi aiki da abin da manzanni suka zo da shi ati'ur rusula ku yi biyayya ga manzanni li anna Allah a'taka ikhtiyaran Allah zai baka ta hanyar wato ka zaɓi abin da ke alheri wa da ka kudrata ya baka iko wa da ka akala ya baka hankali wanda tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil wanda da shi zaka dora rabi a tsakanin ƙarya da gaskiya da an bata abin da ba daidai ba shari'a sai Allah ya gane da kai wanga abin ba daidai bai daidai da alqur'ani bai daidai da hadisi amma amma shi wannan nan da bai samu wannan hanya ba ya ma hika karatu amma ya kasa ganewa ya kasa ya da kasan a dukiya ma za a ga wani yana da yawan dukiya ya kasa yin wasu ayyuka na addini wani mai yan kaɗan sai ga shi ya sami iya sarrafa nashi shi ko ga hankali sai a ga cewa dukiya in ta yi yawa ne ya kamata a ce a ga mutum na kaza na kaza ta ishe shi har ya kai ba ya jin nauyi ba ya jin tsoron talauci sai ya dauke ta yi kaza yi kaza amma sai ga wani da bai kai ga ta wani ba yana wani aiki ga addini wani wanda ya kai wani sai ga ya kasa to wannan duk horewa Allah ce kowa da irin ƙoƙarinka. Da shi za ka rarrabe a tsakanin alhaƙi wal batil wal huda wal dalal tsakanin shari'a da fata wa da'ati wal ma'asiya da shi za ka rarrabe a tsakanin biyayya ga Allah da sabo. Wallahu ya hasibuka ala ma a'taka min hadhihi alati min hadhihi alati Allah zai hisabance ka bisa gurgurdan wannan makamin da ya baka. Wani makami? Ah? na hankalin da ya baka da kake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya gwargwadon fahimtar da Allah ba ka, gwargwadon hisabin da zai maka yanzu a nan cikin garin maradi da za a samu wani mutumin kawai da alamar kauyawa kace kace sai ya zo bai su tabbaye wuce wanda zai mai rangwamen da ba za a yi ma dan garin maradi ba kace ba ganin su tabbanan ka wuce sai diba ya ce sai ce ai ban san menene su tabbaye to kaga fa zai mai rangwamen tunda bai sani ya ga alamar bai sanin ba kuma amma kai dan binni ka ce mishi menene su tabbaye yarda ka ce mu police menene su tabbaye yarda ai ba yarda ko yawa to kenan kowa da gwalgwadon irin wato hankalin da Allah ya bashi da gwalgwadon kuma hisabin da zai shi yasa abin da muka yi gwalgwadon ijtihadin makamo daidai Allah zai ba mu lada inda muka yi kuskure zai yahi mu kun gane ko gwalgwadon irin fahimta wanda muka yi ganganci ba za a yahi mu ba inda hankalin mu ya kai mu mun san abin amma da gangan muka to ba yahi ba mun gane ko sai an kama ka da laifi wannan istighfari ke raba ka da wannan da tuba ba ta fashi kuma wa hadhihi al-adawat wannan makamai ko kuma ala ko kuma abubuwan aiki adawat in nawa ne aka ce adawat kamar su lan kamar su izan kamar su kai da ke nasaban jimudari ana ce musu adawat ko adatul nasbi ko adatul jazm ko adatul kaza to adawat din nan menene ake magana da su hankali da aka baka da ilimi da aka baka allati tumayyizta biha an alhaywanati tumayyizta biha an alhaywanati wal jamadati wanda za a rarrabe da su ne za a rabe ka daga dabbobi da sauran abubuwa sandarari wannan hankali shike bambanta ka da dabba wannan hankali shike bambanta ka da duci da wagga mota, yanzu mota ga in tana tsaye idan wani abu na ta yi kwali gangar gangar gangar ta zo ta faɗa ma wani abu to ita ba ba a ɗauka sanda ita bugunta ce wagga mota ta rena mutane ko kuna ganin ana da bukatar da shi rena mutane ne ko ba ya ba ta kashi wanda ma bige ta shi ba to kenan kaga ita sandararra ce to shi ne hankali kaga shi in yayi shi ne za a kama shi da ce da hankalin ka wani shi kan shi mutum in ba a bashi hankalin ba ai mahaukaci sunan shi ko don mahaukaci bugi mutum yana da hukunci sama da bai da hankali yawwa wa'anga adodi da aka baka wa'anda da su ne za a rabe ka daga dabbobi za a bambance ka daga abubuwa sandararru wa hiya munadul mas'uliyya su ne duk ya matambaye ta da abin da za a tambaye ka rataye ga wannan abubuwan in ba ka da hankali ba takalifi ya fada in kana dan karami ka riga kai hankali ba karamin yaro takalifi bai hauka ba wannan su ne marata mas'uliyya amaman Allah gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala wa alaiha yatarattabu al-jaza'u sawa'an kana ikraman aw ihanatan akan su ne sakamako zai zai ji ruga duk ɗaya ne hanyar girmamawa ne ko hanyar wulakantarwa ne wata sadiku bil ahadisi fihi da ce da gaskata hadisan da suka zo game da kaddara ai fil qadari suka zo game da kaddara min al ahadisi allati ذكرناها مثل حديث جبريل yace irin hadisan da muka ambata kamar hadisin jibril da yace an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi yani an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi hadha التقدير الآن الذي مرجئه علم الله الشامل السابق شيني قدراوا تا عامة تباكي دي wadda makomarta zuwa ga ilimin Allah ne da ya game komi wanda ya gabata da ba wai ilimi ne in namu wanda daga baya ka same ba a shi Allah ilimin shi ya gabata wa marji'uhu ma katabahu Allah kuma koma shi abinda Allah ya riga ya rubuta tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz cikin littafin shi cikin Allah shi wa hadisi ibn mas'ud hadisin Abdullah dan Mas'ud fi taqdir al-umri cikin kaddara ta irin tsawon rayuwar da zakai umar al-insan rayuwar tsawon shekarun da mutum zai fi hadisi ibn Mas'ud cikin eh, hadisi ibn Mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu yujma'u khalquhu kenan da damma sabar na ibn fa'il lalle tabbas ɗayan ku ana tattara halitta shi badana arba'in 40 yawan nutfata yini arba'in yana da ruwa thumma yakuna alqatan da zalik sannan wasu yinan arba'in ya zama jini sandararre thumma yakuna mudgatan da zalik sannan wasu arba'in zan sai ya zan tsoka daidai abin da za a min na yani 40 40 thumma yursalu ilayhi malak sana aiko mala'ika zuwa gare wa yi umaru bi arba'i kalimatin a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu bi tabi rizikihi, wa ajilihi, wa amilihi, wa shaqiyin aw sa'id ya rubuta adadin arzikin da mutum nan zai da adadin ajalin kwana nawa zai duniya da irin aikin shi abinda duk zai aikata zai noma zai yi kaza da shaƙiyin hausa sa'id a wajen addini ta babbe ne shi ko mai rabo ne da aljanna duk an rubuce an gama wannan hadisi imam al-bukhari ya kada shi cikin kitab al-qadr babin al-qadr muslim ya kada shi cikin kitab al-qadr babu kayfiyat al-qadr adam fi badan ummihi wa kitabati rizqihi wa ajlihi wa amlihi wa shaqatihi wa sa'adati wannan baba to yace fa hadha yusamma bi taqdir al-umri to wannan shi ake ce ma kaddarawa ta shekarun da za ka yi duniya kaddarawa ta tsawon rayuwa hunaka taqdirin sanawi can za mu samo kaddarar ta shahi shekaru ya'ani lailatul qadri kamar daren lailatul qadri da za a da abin da zai faruwa na shekara Allah duk abin da za a yi shekarar bana tun cikin daren lailatul qadrin da ta wuce an gama an kaddara shi an kare takadidul amali takadidi na aikin shekara gwamnatin kasa ba yana tsara aikin shekara ba yace to bana za mu kaza za mu kaza a gama a kammala a rubuce shi kenan sai yace كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم شيني معنى الشاهد yace lalle mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka da lalle lalle mu mun kasance masu gargaɗi cikin wannan dare muke rarrabe dukkan wani al'amari hakimin abin tsarawa suratul dukani aya ta uku zuwa ta hudu fa yakatubu fiha Allahu maqadira ma yajri alal ibad a cikin wannan dare Allah zai rubuce abin da ya shahi kaddara duk abin da zai gudana bisan bayi min amalin salihatin wa sayyi'atin wa masa'ibin na ayyuka nagari da miyagun ayyuka da masibu wa ma shakala zalika da duk abin da ya kama da haka hadha yusamma at-taqdir as-sanawi wannan ana ce mishi qadar ta shahi tsarin shekara allazi zai Allah fi hadhihi laila wanda Allah zai kadara a wannan dare thumma hunaka taqdirin yawmi sannan akwai abin da ake kadara na aikin yini wa huwa ma yaf'aluhu al-ibadu shine abin da bayi za su aikata wa yakatubu alaihim al-mala'ikatu wanda mala'iku za su rubuce su wanda bayi za su aikata yawman fa yawman ini na bin ini ini na bin ini sai ce wal imani biha bin nasusi da yin imani da ita ta hanyar annasoshi la ya lema ba a cewa dan me aka tsara haka lima fa'ala Allah kaza me yasa Allah ya aikata kaza wani ma kaddara kaza dan me ya kaddara kaza wani ma amara bi kaza dan me yayi umarni da kaza wani ma naha an kaza dan me yayi hanin kaza qala la yuqaru lima wala kaifa ba a cewa dan ba a cewa kakayasa inna ma huwa al-iman wal islam wat taslim abinda kawai yake kai imani ka miƙa wuya ka yarda bi anna hadhihi tasaulati dan wa'an ga tambayoyin da zakai kar ka tuna nashi atan anil itiradati za su kasance daga kau da kai da za ka yi alal lahi da gitta ma Allah da za ka yi tabaraka wa ta'ala bisa tsarin shi ala qadrihi bisa qaddarar shi ala shar'ihi bisa shari'ar shi ala amrihi wa nahyi bisa umarnin shi da hannun shi fa ma alayka illa babu komai akan ka sai dai mika wuya khasatan fi babul qadri musamman ma a cikin babul qadara li anna babul qadri kama yuqalu sirrul lahi dan shi baban kadara kamar yadda aka faɗa sirri ne na Allah ba wanda ya san shi sai shi tabaraka wa fa ma arafta minhu ni za ka sani ciki fa hamdulillah ka gode ma Allah kawai wa ma lam ta'rif abinda baka sani ba fa ma alayka illa taslim abinda Allah ya sanar da kai ka sani ka gode ma Allah abinda bai sanar da kai ba ka miƙa waya kawai la taqallima kar ka ce dammi wala kaifa kar ka ce kaka kai haka innama huwa tasdiq wal iman bi abinda kawai ake bukata gaskata da imani da shi hadal wajibu alal muslim wannan shi wajibi akan mutum wa hadha muqtadi shahadati alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wannan shine ke tabbatar da cewa ka la ilaha illallah muhammadar rasulullah annaka mustaslimin lillahi kai ka tabbata mai mika wuya ga Allah fi ma ya'muru bihi cikin abin da yake umarni da shi wa yanha anhu yake hani gare wa yashra'uhu yake shar'anta shi wa fi ma yuqaddiru alayka min khairin wa sharrin da cikin abin da ya kaddara akan ka na alheri ko na sharri duk ka mika wuya to akwai tambayoyi saboda ina ganin ko lokaci ya kaga abu ko ya cikin karatu da yawon amma cikin darasin mu zuwa tsari. eh nan ba cikin darasin ba ne, cikin ne ba cikin darasin ba ne ha